بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya hada fuskokinmu a wannan safiya mai tarin albarka safiya ta Lahadi ta kuma goma sha uku ga watan safar a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da takwas kuma daidai da goma sha uku ga watan goma sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna cikin kitabu ƙasar salati fi safar a karatun wannan littafi mai tara albarka littafin muwatta na imamu malik ibn anas imamu da'imma imamu darul hijra alimul madina kuma wannan shine kundi na tara a cikin littafin kitab shine kundi a ƙarƙashin kitab kuma akwai babi babi kullura da kyau kaga sai mu ce kitabu qasar salati fi safar shine babban kundi kenan sai kuma a ƙarƙashin sa babu aljam'u bayna salatayn fil hadari wa safar babu qasar salati fi safar kaga babi babi kenan suke zuwa ƙarƙashin sa wanda kuma littafin za ga an sa babi ne albab shine babba shine babban jigo ƙasansa sai a kawo faslu kaka lura da waɗansu littattafan ko in an ce babun sai a biyo shi da fasulun in kuma an ce kitab sai a biyo shi da bab wannan shi ne darasinmu na tamanin a karatu wannan littafi mai albarka za mu tashi a babi na biyu a cikin kitabu ƙasar salatu fi safar ma'ana a kundi na tara kenan babu ƙasar salatu fi safar babi na biyu shine babun da zai yi maganar asaru a halin tafiya ku lura sunan kitab ɗin kitabun asaru salati fi safar amma babi na farko sai zama babun aljam'u bainas salataini fil hadari wa safar kai subhanallah tartibin da yayi sai fara da kasarun zaman kafin kasarun salah kun gane ko kasarun zaman shi ke shi zamanin da za a mai sallan ana mai kasuru ba ka yi la'asar a lokacin azhar ba ta takadim ka yi isha a zamanin magariba ta takadim a gaga shi ma kasuru ne tun da ka takaita lokaci wannan shi ne kasurun zaman kafin a zo a yi kasalu arraka'at to shi ne ya ce babu kasurun salati fi safar babin da zai yi magana kan kasuru a halin tafiya sai zamana a halin tafiya kenan kana da aljam'u bayan salataini ɗaya kenan kuma a halin tafiya kana da kasuru sala biyu kenan kun bai ci magana ta da ke ko amma a halin zaman gida baka da baka da kasuru abin na fil hadar kullura baka da alqasru fi fil hadar sai dai aljamu kake da shi fil hadar shi sa in ka zo in ana batun sallar yaƙi za mu gani magana salatul khawf sallar yaƙi. idan yaƙi ya ya rufta da ku a gari Allah ta'ala ya sauwaki idan yaƙi ya faru a gari to ba a kasuru kun gane ko idan abokan gaba sun jirkaki mutane a garinsu to a yanzu ba su tafiya ba su mutanen garin balle su yi kasuru shi ko sanadiyar kasuru tafiya ce kun gane ko tafiya ta sanadiyar kasar ko kuma annusuk aiki hajji shi ne sanadiyya na alkasar shi zai ce babu kasar salati fi safar da babin da zai yi magana kan kasar salati fi safar kun ga sai bai ce fi safar wal hadar ba ko kuma fil hadar wal safar ba domin ba a yin kasaru a zaman gida amma aljam'u bayna salataini ana yin shi a zaman gida lil matar ina fatan za ku maimaita aljam'u bayna salatain shi ana yin shi fil wa was safa a halin zaman gida da halin tafiya shi aljam'u bayna salatain kamar yadda muka faɗa ana yin shi fil hadar safar abin fil hadari lilmatar matar to amma shi kasarus sala shi ba a yin sa sai dai fil a halin tafiya ko kuma fil a halin aiki hajji abin da ya sa malamai suke fassara suke raba fil nusuf a halin aikin hajji da kuma fi safar a halin tafiya kar ka ɗauka cewar ai duk wanda ya je aikin hajji yayi tafiya ai daga Najeriya ka fito ko kuma shi daga Nigeria ya fito ko wancan daga Ghana ko wancan daga Brazil ko wancan daga abin Bosnia Herzegovina duk waɗannan ko ina da ka fito daga tafiya ka fito amma shi mutumin makaɗin fa kullura shi mutum maka kuma in ya ja ga ya je wajen gari ne za suka ce abin da ya sa na fin nusku ne game da makai magana a darasin da ya wuce ƙala rahimahullah babu ƙasar salati fi safar babin da zai mana magana kan ƙasaru a halin tafiya a halin tafiya ana yin ƙasuru ɗaya kenan sannan kuma a wannan babi za mu zo shin ƙasaru a halin tafiya wajibi ne ko ba wajibi ba ne ta yadda in mutum ya raka a hudu me makoman azhar ɗansa kun gane kun gane magana in mutum ya raka a hudu me makomata mana idan ta zama wajibi kenan kaga idan ta zama wajibi ya raka a hudu to kaga ya ninka ta kenan duk sallar da mutum ya ninka ta ɓaci duk sallar da mutum ya ninka ta ya ninka adadin rako'inta ta ɓaci ya yi ne amdan ko sahawa inda mutum zai yi nuwa ya salla a su baraka a hudu automatic ta ɓaci sai ya sake wata ɗaya daga cikin wuraren da ake sake salla kenan inda mutum zai yi a zahar raka a takwas ta ɓaci sai ya sake ta amma inda zai raka a bakwai to zai yi ba a biya domin ya ƙara raka a hudu ya ƙara raka a uku kun gane in mutum ya yi ƙari da bai kai adadin raka'o'in ba wannan zai yi ba adiya amma in yayi ƙarin adadin raka'o'in to sallar ta ɓaci yayi magariba raka'a shida ko yayi asubahi raka'a hudu ko yayi isha raka'a takwas wannan yayi ne da ganganci ko yayi ne da mantuwa ko yayi ne da rafkanuwa sallar dai ta ɓaci ina fata mun gane waɗannan to yanzu idan mutum yayi azhar raka'a hudu yana halin tafiya ko la'asar raka a hudu yana halin tafiya yanzu za mu ce ya ninka adadin rako'in kenan eh qala rahimahullah babu qasr as-salati fi safar babin da zai mana magana kan qasru a halin tafiya qasru a halin tafiya qala rahimahullah hadathani yahya an malik an ibn shihab an rajul min al khalid bin asid أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل إيه؟ قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي شيني وندي بيا موطا أجبان يحيى أجبان يحيى ابن يحيى shi kuma yahaya ibn yahaya al ya biya shi a gaban malik ibn anas kafin yahaya ibn yahaya al ya biya muwatta a gaban malik ibn anas sai da ya biya shi a gaban wani da ake kiran shi ziyad bin abdurrahman ziyad ibn abdurrahman shine malamin yahya na farko a muwatta domin shi ziyad bin abdurrahman shine farkon wanda ya kai littafin muwatta birnin andalus kafin zuwan shi ba a san wani ba a san littafin muwatta ba amma dai a ga muwatta sai a hannun ibn abdurrahman to sai malamai suka yi ta suka taso suka biya littafin a gabansa kuna jina da ceko? ko to bayan cikin waɗanda suka biya eh, muwaffa a gaban yahaya a gaban eh, ziyar bin abdurrahman akwai yahaya ibn yahaya to sai haya ya gane ainihin malamin ma mai muwaffan yana raye to tun da yana raye maimakon ya ce haddasa ni ziyar an malik ya zama na tsakanin shi da malik akwai mutum guda ai kwarai ya yi kawai haddasa ni an malik sai ya tashi daga spain ya tafi birnin madina domin ya sake biya littafin mota a gaban imam malik ibn anas ana cikin karatu sai giwaye suka fito sai malik ya ce da shi ga giwaye can ka je ka cire kwarkwata ido mana ai ƙasar ku babu giwaye sai ce ba ya zo kallon giwaye ba ne ya zo karatu ne sai malik ya kira shi a kalul andalus shi ne mai hankalin mutanen andalus wanda ya san abin da ya fito da shi da abin da ya kawo shi In dai ka samu mai hankali ya san abin da yake a kansa to shine mai hankali amma mai hankali da za a bashi ta wannan hannun ya zubar da su ta wannan hannun yana jiran za a kawo wannan safihi ne wala tutu sufaha'a amma kuma allati ja'ala Allahu lakum qiyama aka yahya ibn yahya al-laysi bayan ya biya muwatta a gaban ziyad ibn abdurrahman sai kuma ya sake biya muwatta a gaban malik ibn anas mu zo a kitabul itikaf akwai wasu babi da ya yi kokonto shin ya maimaita su a gaban malik ko bai maimaita su a gaban malik ba sai ya ɗauko ruwaya shi ta farko ta ziyar ibn abdurrahman ya ce haddasa ni ziyar ibn abdurrahman haddasa ni malik in ka duba kitabul itikaf babi na uku za ka ga haka ina fata mun fahimci magana ta to da ya dawo kuma madina a ƙasar su andalus sai cikin waɗanda suka biyan muwafa a gabansa shi yahya ibn yahya al-laifi akwai dan shi ubaidullah ibn yahya al-laifi akwai muhammad ibn wafah akwai wani akwai wani akwai wani sai zama na wannan muna karanta karatun da ubaidullah ibn yahya yayi ne a gaban yahya ibn yahya al-laifi wannan ji da ce ko da fatan Allah ta'ala ya ji kansu da gafara gaba ɗaya Allah ta'ala ya amfana da mu kenan in dai ka ji a muwaffan da muke karantawa riwayar yahya ibn yahya al-laifi in dai ka zan ce ni yahya yahaya ya karantar da ni kaga yanzu kana da mutane biyu akwai ni akwai yahaya yahaya shine malik shine malamin ni din kuma ni ne ubaidullah ibn yahaya allah shi kamar yadda yake fada shi ubaidullah ibn yahaya allah shi ya rasu shekara ta 278 shi kuma malamin kuma uban yahaya ibn yahaya allah shi ya rasu shekara ta 234 kalura lura yahaya ibn yahaya allah shi kullum haka muke cewa allah shi dan akwai yahaya ibn yahaya an-nisaburi kuma duk su ma sun yi ruwayar muwatta to an kace yahaya ibn yahaya kai shiru to fa mai sauraro zai so ya ji ruwayar muwatta da kake karantawa ta yahaya ibn yahaya al-laysi ce ko ta yahaya ibn yahaya an-nisaburi kunna kun bai ci magana ta da su ala an malik daga malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra tsawon shekaru 40 ya dauka yana aiki kan muwatta ne littafin shi ake karantarwa a sauke a karantar a sauke a karantar a sauke a maimaita a sauke a maimaita a sauke a maimaita domin kafin muwatsa in dai banda qur'ani babu wani littafi a dunkule su kun da guda haka kafin littafin muwatsa sai dai riwayat wana je da ke ko littattafan da ake da su riwayat ake da su ka gane riwayat adadin hadisan da ka karanta a wurin wani su ne a takarda ga su adadin hadisan wani adadin hadisan wani kundi ne kake da shi haka gaba daya yana dauke da adadin hadisan wani wannan riwayar ka ta hadisan wani ce wannan riwayar ka ta hadisan wani su ake da su riwayat zuwan muwaffa ne mawalik ibana sai ya hada riwayoyin gaba daya suka zama muwaffa isa za ga mun karanta malamin shi na farko wani a hadisin farko malamin farko wani kamar nan kaga malamin farko sai na ibn shihab malami na biyu hadisi na biyu salih ibn kaisan kullura abu hadisi na uku yahya ibn sa'id ko to inda da ne adadin riwayoyin ibn shihab ne gaba ɗayan su kullura da kyau ko adadin riwayoyin salih ibn kaisan adadin riwayoyin yahya ibn sa'id haka malik din yake da su to sai aka zo aka hada su domin a fitar da su a littafi domin ga kallaci wannan adadin ruwayoyin wani kuna gana da teku to za a ga ruwayoyin ba an kallaci malamin ne ba an kallaci saƙon da hadisan suke dauke da shi ba saboda haka yanzu idan na tambaye ka adadin ruwayoyin ibn shahab da kake da su in kana da hadisai goma a ciki akwai na azumi akwai na sallah akwai na kasuwanci akwai na gado kun gane magana ta da ke ko kisa na ce kun gane adadin malamin aka kalla to amma yanzu za ka zubar sa su a littafi aka zuba su a tsarin babi to za a kallaci wannan yana babu kasar salatu safa sai a haɗa su to da ka sai ka haɗo adadin ruwayoyin da kake da su da suke da alaƙa da as-salatu fi safa daga cikin ruwayoyin ibn shahab daga cikin ruwayoyin salih bin kaysan daga cikin ruwayoyin hayy ibn sa'id sai a haɗa su a babi guda sai ka zo ka yi wani babu babu ma yajibu fi qasrus sala shi ma sai ka kawo hadisan lura da qasrus sala ba lura da malamin ba wannan shi zai taimaka maka don ka san sunayen littattafai sunayen littattafai da ake faɗan littafi kaza ba ana faɗan shi ne haka kawai ba in dai ka ji malamai sun ce musnad kuna ji da kyau musnad ne littafi ne da aka wallafa shi a kan tajiridin ɗin ruwayoyin wani kamar da ake in na ce musnad musnad ɗin wa ka tuno eh na imam ahmad ko musnad na imam ahmad bin hanbal musnad na abu da at-tayalisi kun lura an ta ce musnad shine littafin da aka rubuta shi akan jerin hadisan wani ma'ana a cikin littafin kamar da zaka rubuta muke karanta kitabu qasr salati fi safar kaga kitab shine babban kundi din ko to a can sai kaga an ce musnadu abubakar siddiq sai ya koro hadisan abubakar siddiq gaba ɗaya da yake da su da wani suke magana kan alwala da wani suke magana kan sallah da wani suke magana kan azumi da wani suke magana kan hajji gaba ɗaya sai ya gama kawo su sai ya biyo da musnadu umar alfaru radiyallahu anhu sai ya kawo hadisan umar gaba ɗaya sai ya biyo da musnadu usman sai ya biyo da musnadu ali musnadu wani musnadu wani musnadu wani ma'ana sai ya kawo hadisan wane ɗin gaba ɗaya a ƙarƙashi ba tare da an yi la'akari da hadisan suna magana akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza bane to wannan shine tsari da ake kuma yana taimaka maka in ka yi ta na na hadisi in ka ga paper a ƙasa a rubuta an abi rabi radiyallahu anhu kaza kaza kaza ba a ce rawahu wani ba ya za a ka gano wannan hadisin cewar manzo sallallahu ya faɗa to tun da sunan abu huraira ka gani daga cikin hanyoyin sai ka je ka ɗauko masani da gaba ɗayansu ka ɗauko musnadu ahmad bin hanbal sai ka buɗe musnadu abihu abu huraira sai ka biyo hadisan da ke ciki shin za ka ga wannan hadisan ba ka gan shi ba sai ka aji sai ka ɗauko musnadu abu dawud a tsayalisi sai ka dubu ka gan shi ba ka gani ba sai ka aji sai ka ɗauko musnadu baqi bin makhlad sai ka dubo yana da hadisai masu dubu ashirin masu dubu kaza masu dubu kaza to ɗaya daga cikin hanyoyi da ake bi wajen takharijin hadisi a matsayin ka na ɗalibin ilimi ba wai za ka tsaya ne ka tankwashe kafa yi wane ya ma kai ba za ka yi takharijin ba to akwai hanyoyi da ake bi domin ka gano hadisi daga cikin hanyoyin shine sahabin hadisa. kuna ji da ke ko sahabin hadisin to hanyar da za ka biyo ta sahaban a akwai littattafai da aka wallafa su domin a haɗa maka hadisan sahabi wani gaba ɗaya. Allah ta'ala ya ji kasu daga fara ya rahmishi su madawa karatun mu nan mawakwa an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri shine malamin malik a wannan hadisi to kafin zuwan waɗannan littafai littafin malik muwatta shine littafin farko bayan alqur'ani mai girma dan shine littafin da aka wallafa shi akan wannan tsarin duk littafan da suka biyo baya sun kofi irin wannan tsarin kitabu kaza a ƙarƙashin shi kuma a kawo babi kaza kafin motsa babu wannan tsarin malik ibn shi ne farkon wanda ya kawo wannan tsarin rahmatullahi ta'ala ala an ibn shihab da ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri wancan abu zubair muhammad ibn muslim al-makki wannan ya rasu ya tara ta 125 wancan 120 an rajulun min ali khalid bin afi daga wani mutum daga cikin familin khalid ɗan afi daga wani mutum shi wannan mutumin ɗin ya fito ne min ali khalid bin afi daga zuriyar ali ɗan afi mai sunan shi daga familin wani kuma a sai kun bai ji magana ta da ke ko sai malamai suke ta magana wannan mutumin mai sunansa da malik ibn anas bai faɗi sunansa ba suka ce shine umayya ibn abdullah ibn khalid ibn asir umayya ibn abdullah ibn khalid ibn asir annahu shi wannan mutumin sa'ala abdullah ibn umara ya tambayi abdullah dan umar abdullah dan umar yana cikin sigarus sahaba matasan sahabbai yana cikin matasan sahabbai dan zan ka zo magana kan sahabbai akwai da dattijan sahabbai irin suwa kenan irin su umar kenan irin suwa abubakar irin suwa usman irin suwa Yau ina ce wani zai ce ani ne sai yin gaco ya bi tartibin da ba suna cikin matasan sahabbai kun da ke ku suna cikin matasan sahabbai shi da aka zo ma ya ƙi a ci aka amina shi gida shekarun hibu su kai ba saboda haka akwai kwanya an zauna ana karatu sai Allah sallallahu ya ce a cikin bishiya a daji akwai bishiya iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza wa zai ban labarin wannan bishiyar bukhari ya kawo hadisi sai aka shiru ana ba da labari sai ya gano bishiyar da binu ce amma sai in shiru sai da aka je gida sai ya tambayi baban sai ce ai ya gano wannan bishiyar ita ce bishiyar da binu sai ce ya baka faɗa ba ya ce na abubakar da umar suna wurin kaga shi umar zai so a ce ya faɗa domin waɗa shi ne yawa shi kuma ya tarbiyyantu akan ba a magana gaban manya haka yake tarbiyyar da aka taso mun samu ragowa ragowa wannan tarbiyyar in dai manya suna wuri ba a magana kuma manya jinsi ne in manya ne a shekaru to masu ƙananan shekaru masa magana in manya ne a karatu to ɗalibai ba sa magana in dai malamai suna magana su kansu za ka ji suna magana a ce malam ce almajiri haka yi ku to in za ka ana magana to ƙanana ba sa magana duk wanda ya samu asali ne daga abdullahi umar isa bukhari ya kawo hadisin a kitabul ilmi abdullahi bin umar ya rasu kara ta saba'in da uku bayan hijira annahu ya ce shi wannan mutum umayya bin khalid bin abdullahi bin khalid bin asir ce ya ba abdurrahman يا بابا عبد الرحمن أركني عبد الله بن عمر كينا يا بابا عبد الرحمن إن أنا جد صلاة الخوف للي مو منسى مسلة الصروف وصلاة الحضر ده سلة زمن جرا في القرآن القرآن القرآن أكو سلة الصروف نعلت على شيء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة حريك تشوا فإذا فإذا أننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا kaga in khiftum an yaftanakum alladhina kafaru in kun ji tsoron kafirai ba za su kawo muku hali a kun kun tsoron kafirai za su kawo muku hali to ku yi sallar tsaye ku yi ta kaza ku yi ta kaza ku yi ta kaza kun lura ku yi kasur kenan wai wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoron kafirai za su kawo muku hali to falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati to yanzu wannan ayar tana magana akan qasrul salat ne fi safar safar al-amn muke magana tafiya ta zaman lafiya da kuna tafiya ba ku tsammanin abin nan za a kawo muku hari abokan gaba su kawo muku hari dan Allah ta'ala sai ya ce fa idza kuma anantum in kuka natsu fa qamta lahum sala mana ku cika sallah kaga wannan aya tana magana akan sallar kasaru a halin zaman lafiya ko kuma kasaru a halin tsoro kasaru a halin tsoro kun gane ko sai ce mun samu kasaru a halin tsoro wa salat al-hadari kuma mun samu sallar zaman gida fil qur'an a cikin qur'ani wala najidu salat safari a qur'ani ba mu samu sallar tafiya ba yin kasuru a halin tafiya tafiya ba ta tsoro ba ta zaman lafiya babu kwanciyar akwai kwanciyar hankali akwai natsuwa shin za ka yi kasuru a wannan salin alin tafiya motar ku ce ba ku fargaba ba ku komai akwai kasuru ku ba sojoji ba ba kuna fagen daga ba kun fahimci tambaye shi da kyau in sallar sojoji ne a fagen daga mun same ta a in sallar mu ce a cikin gari mun same ta a amma sallar matafiyi yana tafiya tafiya ba wani tunanin za a kawo masa hali ba mu same ta a bin ba فقال ابن عمر سي عبد الله Ya عمر يجي يا ابن Ya kai كي دان دان uwana inna Allah azza wa jalla lalle Allah madaukin sarki ba asa ilaina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya aiko mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala na'lamu shay'a ba mu san komai ba haka yazo ya same mu ba abinda muka sani ya ka ci mai karfi ya danna mara karfi a sha jini in an yanka dabba a tara jinin a sha ko kuma a shafa a goshi a ce yana maganin ciwon kai ko a yi kaza a yi kaza a yi kaza ko kuma a ci mushe a ce wannan yankan Allah ne haka ake rayuwar katilan makatula kamar yadda kaga dabbobi din nan dai a fim din nan dai ana dabba wata ta karfin wata ta haka aka turo mana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya same mu huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum kaga ba'asa yace ba'asa ya tayar ku lura da kyau ba'asa ya tayar kamar waɗanda aka tayar a cikin su matattu ne ku lura da kyau ko shine ibnu juzai al-kalbi yake faɗa a tafsirinsa a للعلوم التنزيل tanzil littafin tafsiri da yake الذي huwa في الأميين رسولا ummiyina rasula shine wanda itayar a cikin al'ummiyin allazina la yaqra ta musu da manzo sai ce kamar a cikin kalmar ta ba'asa akwai mutuwa a ciki ya same su a mace a mushe suke ci da in mutum yana da in mutum ya mutum babansu ya mutu ya cire maman shi a cikin matan baban shi ya gaji sauran haka fa ake rayuwa ita tana sallam ya zo ya same mu a mace Allah ta'ala ya turo mana manzo sallallahu sallam mutane sun mutu sai aka aka turo shi sai ya rayar da su da ilimi wala na alamu shay'an ba mu san komai ba zuwan kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma naf'al abin sani kawai mu muna aikata kamar kama ya yaf'al kamar yadda muka ganshi yana aikata ba sai mun tambaye shi dalili ba ma'ana malik ibn anas yana zai kawo mana dalili ne akan qasr fi safar babu qasr salati fi safar a halin tafiya me dalili me cici hujja kuna ji da ce ko sai kawo wannan magana domin kaza waccan ayar wai ga darabtu fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru tana magana ne akan sallah a bagen daga to yanzu kuma ba a fagen daga bane akwai wadansu ruwayoyin kuma da wani ya yi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar tana magana ne a tsoro yanzu mun samu zaman lafiya zaka miƙe kafa zaka tafi ba abin da kake jin tsoro sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum aw kama qala sadaqa ce da Allah ta'ala ya baku ku karbi sadakarsa ku karbi sadakarsa wani hadisi na sa'id ibn majah da sarwaito shi a malik amurka قال وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فوقف صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر قال وحدثني عن مالك يتي مالك ابن أنس يا كرنت دمي ون عن صالح بن كيسان دقا مالك مالك أنا شيني صالح بن كيسان من دير سيكرة تقريد أربعين عن أروة بن الزبير دقا أروة بن الزبير من دير سيكرة تتسعين دا عن عائشة دقا عائشة الصديقة بنت الصديق wacce ta koma ga Allah shekara ta hamsin da bakwai Allah ƙara mata yadda zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annaha qalat ta ce furidatus salatu an faralanta sallah an faralanta sallah an wajabta sallah raka'atai ne raka'atai ne raka'a biyu an wajabta sallah ne raka'a biyu fil hadari was safar a halin zaman gida da halin tafiya farkon da aka wajabta sallah an wajabta ta ne raka'a biyu kana zaman gida kana zaune a gida ne ko kana halin tafiya kuna ji da kyau to qirra salatu safari bayan hijira sai aka tabbatar da sallar matafiya a raka'a biyunta wazida fi al hadar sai aka ƙara sallar zaman gida ta zama hudu kuna ji da kyau sallar zaman da sallar zaman gida an wajabta ta raka'a biyu illal maghrib a wata riwaya in banda magariba magariba ita uku aka wajabta ta aslan kullura farkon wajabta magariba raka'a uku aka wajabta magariba domin ita ce wutirin sallah salloli farallai ita magariba to biyu biyu wutiri kenan ah, magariba kuma ta zama wutirin su kenan kaga kenan yanzu da aka kara sai aka bar asuba a raka a biyunta sallar matafiya a raka a biyunta sallar zaman gida ma'ana a zahar da la'asar da magariba su aka kara suka zama hudu a zaman gida da isha a ah, zahar la'asar isha barakallahu fikum a zahar la'asar isha su aka kara ma biyu suka zama hudu amma lailatul isra da aka wajabta sallah kuna ji da kyau ko aka wajabta sallah an wajabta ta raka'a biyu ne ko da mala'ika jibrilu ya zo ya yi wa manzo Allah sallallahu ta'ala sallama sallah ya mai ita raka'a biyu ne kun gane ko kun san shine hadisin farko a muwatta fa salla kuma salla fa salla kuma salla hadisin jibril da malaika da anas da malaika jibril ya biyo manzo Allah sallama ya mishi salloli tunda an bada sallar sai kuma a zo a bashi sallar a aikace kun gane ko a aikace sai kuma tare da lokacin ta yasa ga ya kwana biyu yana sallar kamar da duka hadisi muka karanta da su a farkon karatun littafin muwatta yau yayi a farkon sallar muhtari gobe yayi a ƙarshen sallar muhtari yace ma baina hadaini waqtu ina fata mun fahimci wannan da ke ko to ka yi ƙoƙari ka yi sallaka isnadinta ya kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga jibrilu ga rabbul izzati zil zabarut kaga sallaka ta yi kenan kai irin ta manzan Allah wacce malaika ya yayi mishi wacce Allah ya aiko malaika jibril da ita to haka ake son mutum yi sallah in ba ka bai kama kama kame ai ya dade yana sallah shi za a ci da iya alwala ba shi tun yaushe yake sallah iyayensa da kakannin su duk musulmai ne duk ba wannan magana ake yi ba so nawa mutane za su musulunta ƙasa da shekara guda ka je yana yana ganin kun wuce shi ƙasa da shekara guda ka yana da haddar izifi goma izifi sha biyar shi yana ganin ai kun daɗe ku duk musulmai ne kun daɗe yanzu ya za ya kamo ku cikin shekara hudu zai ga haddace ƙur'ani ya haddace littafai ka da kai waye tubabban ne a ciki kai ko azan shi bahaushe ya gane ce da mutum tubabbe wa ai shi tubabbe ne ai Allah kiyaye ta ce furidatu salatu raka'ate ne raka'ate ne an wajabta sallah raka'a biyu ku lura ke da kyau da sunan da hadisin raka'ate ne raka'ate ne inda an ce an faralanta sallah raka'a biyu shikenan asalin sallar raka'a biyu kamar sallah guda kenan amma da aka ce raka'ate ne raka'ate ne kowace sallah raka'a biyu kowace sallah raka'a biyu al maghrib in banda magariba ita an wajabta ta ne raka'a hudu a astaghfirullah raka'a uku kullu da ke ko da aka zo ƙari da aka kara sai aka ƙara abin nan azhar da la'asar da isha aka bar asuba a haka wannan zai nuna mana wani karatu na ka mutane a hankali ka mutane a hankali ko sunnan nan ba rana ɗaya kai ma ka zuba sai da kai ta dan duba kar a ganka abu kaza dai abu kaza kai ma kana son ka yi tambaya abu kaza kazalika kuntum min qablu manna Allahu alaikum fatabayyanu sai da jikin su ya koya tukunna raka'a biyu aka wajabta ta sai da aka saba aka saba aka saba aka saba sannan aka karo sauran amma rana ɗaya ta ce mutum ga yadda sallah take in bai yi haka babba ta yi ba a ka fara hisa aka wajabta ga wajibabbun sallah ga farallan sallah aka kawo min su goma sha biyar in babu ɗaya a ciki babu sallah to ga yanzu matakinsa shi ne ya yi kokarin kammala waɗannan sha biyar ɗin sai mataki ne haka a haka a haka a haka in ka ce da lokaci guda dole dan dole sai mutum ya yi su duka a kai ma ba lokaci guda ka fahimci sunan ba fa'oƙirra salatu safari sai aka tabbatar da sallar matafiya a raka a bibiyanta waje da fi salatul hadar a ƙara sallar matafiya mana sallar zaman gida a ƙara ta zama hudu ta azhar da la'asar da isha wani hadisi bukari da muslim da sun raito shi tambaya ta ana ita ce me hukuncin kasur kenan wajibi ne تينا يا سنة وحديث فرقوكنا أها ميو أصر إيه إيه تندا إيه حق هذا فرق لأنت تقصر إيه فرقاء بيوتي سو إيه تقصروا كما إذا قد سلّى أظهرك إيه تركاه إن كان أتفوت إن كان أتفوت to haka an kana shine rako shine adadin ta to haka an kana halin tafiya kai ta raka'a biyu shine rakoyin ta in kai uku kai ziyada zaka yi ba'diya kullu lura da ke ku an kai hudu kaninka eh kuna ji da ke ku sai suka ce aisha radiyallahu anha ai hadisin ta ne ba cewa ta yi manzo Allah ya ce ba daya na biyu ai ba ta gidan lokacin da aka wajabta sallah eh wasu sabuwa kenan ko to amma ai karatu ne shi ko karatu sunan shi karatu ina faɗan waɗanda suka ce ba wajibi ba ce suka ce ai hadisi na farko hadisi ne mawqufi na biyu ba ta jiran lokacin da aka wajabta sallah kullum da ke ko su kuma waɗanda suka ce a ai karatu sunan shi karatu ko ba ta gida aka wajabta sallah ta auri mai gidan ko mai gidan ya aure ta sai ya gaya mata haka ba shi ke nan ba kullum da ke ko su yi sa ko ga a farkon karatu muka ce kasar tana da ƙarfin gaske kada mutum ya ji cewar ai ko ina yi ko in yi kasar ba ta yi ba in ya cika ma ba ta yi ba a'a kasar tana da karfin gaske ku lura ban cewa jibi bace man cewa jibi bace amma dai tana da karfi ka'ida ita ce in dai har ka bi liman zaka cika Muhammad bin Salih ismi ya ce ko kabbara ka samu ka ce Allahu akbar takbiratul ihram kana zama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah zaka ci ko hudu ne domin fa ma a daraktu fa sallu wa ma kun fa a atimmu ai shi liman kuɗi ya yi haka kai ma za ka yi kuna ji da kyau ba tafasil ɗin in kai ka za ya ka duk yana za mu samu tafasil ɗin a ƙananan littafai irin su risala da sauransu haka malamai suke kiran su ƙananan littafai suke kiran waɗannan mutawwalat sun ɗauki waɗannan littafan dalilai ne na ƙananan littafai kullum hisa a wasu lokutan ba sa wasu a bayanai a manyan littattafai an fi wasu a bayanai a ƙananan littattafai su manyan littattafai za a kawo maka dalili ne na waɗancan kaza kaza sai a koro dalili sai ka ji kamar abin قال an عن مالك da يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب fi safar فقال سالم غربت الشمس ونعم بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بابا القالي ne a Madina qadul Madina kenan ya da shekara ta 144 annahu qala li Salim bin Abdullah ya ce ma Salim dan Abdullah Salim ɗan Abdullah Abdullah dan Umar Umar dan Khattab hadisi sanadin kenan a gane ko salim ibn abdullahi ya rasu shekara ta 106 shi ya haya bin sa'id ya ce ma ma a shadda ma ra'aita a baka akhar al-maghrib fi safar ma a shadda me mafi tsananin lokaci da ka kaga babanka ya jinkirta magariba a lokacin tafiya Wanne hali ne mafi tsanani da za ka iya tunawa cewar babanka ya samu kansa na jinkirta magariba a halin tafiya ma a shadda ma ra'aita a baka me mafi tsananin lokaci da ka ga babanka akhar magariba fi safari ya jinkirta magariba a halin tafiya tambaye kenan da yahya ibn ah, yahya ibn sa'id al-qattan yawa salim bin abdullah fa qala salim sai salim ya ce gharibat ash-shams wannan lokacin shine lokacin da rana ta fadi wa nahnu bi zatil jaysh mu muna inda ake kira zatil jaysh wajen garin madina sosai sai ka yi buruzi daga madina gaba ɗaya ka fita daga madina gaba ɗaya ka kama hanyar maka sosai ko har zuwa yanzu ma dai bai ma yi kusa da madina dan dai kusan nan ne checking point na shiga gari haka ko ai kaga checking point ana yin shi wajen gari ne nesa ba kusa ba lura da ke ko to anan magariba ta same mu fa sallal magariba bil aqiq amma bai sallan magariba ba har sai da ya kai aqiq shi kuma waji ne sai ka tsallake za ka shiga jami'a islamiyya ya ratso gefen madina haka to tsakanin tafiyar za ta kai mil shida wasu ka ce mil hudu to wannan shine lokacin da na ga a halin tafiya babana ya jinkirta sallah ga lokacin da magarba ta same shi amma da yi ba ana a halin tafiya a najeriya kuwa yi wannan aka suke a cikin gida yi har yanzu sunnan magariba ba ta kan kama a ƙasar nan ba sai dai wurare ɗaiɗaikun wurare a najeriya ina magana fa a halin zaman gida ba ma a halin saboda mutane sun dauka magariba sai duhu ya sauka kusa da isha kamar za su yi jan usuri ita eh, biyu qala babu ma qala babu ma yajibu fihi qasru salat babu ma yajibu fihi qasru salat yanzu mun samu tabbatuwar qasru a shari'a eh shari'a ta tabbatar da qasru asali ma har an yi maganganu shin wajibi ce ko ba wajibi ba ce kun gane magana ta da ke ko to yanzu magana ta gaba ita ce wacce tafiya ce za a yi mata kasur ta ɓangaren nisa shin ana la'akari da nisa kafin a yi ƙasar ko ba a la'akari da nisa mana nisan tafiya da za ka yi mata kasur shi ne ma ya jibu babu ma ya jibu fi kasur sala babin da zai yi bayanin tazarar da ya zama wajibi a yi mata kasur tazara da yake in an same shi ne yake zama wajibi a same shi kafin kasar babu babun da ma yajibu fihi kasar sala da zai yi bayanin tazarar da za a samu tsawon da za a samu tsawon kuma ya zama wajibi a same shi kafin a yi kasar nisan da za a samu kafin a yi kasar قال حدثني ya عن an nafi'in أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو مؤتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة طيب. مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة كل ورد كيو يتي أم مالك النافع وندير سيكرا تدعي شابكو مولى بن عمر كنا أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا ya kasance idan ya fita zuwa aikin hajji aw mu'tamiran ko ya fita zuwa umara kasar salata yanayin yin ne na sallah bi zilhulefa a inda ake kiran shi zilhulefa tambayar a nan ita ce shin nan me yake nunawa yanayin yin a zilhulefa ko yana fara qasar a zilhulefa. eh yana farawa ne saboda me saboda ai ya fita zuwa aikin hajji ne kuma zulul ulaifa ba nan ne wurin hajji ba ya fita zuwa umara ne kuma ko zuwa umara zulul ulaifa ba nan ne wurin umara ba kun gane magana ta da ke ko ya fita ne ya kama tafiya ne ta kilomita 440 da wani abu ko 20 da wani abu daga zulhulefa kenan shine miƙaci mafi nisa to sai ya fara a A halifa anan nake son mu gane masail kamar haka mas'ala ta farko tafiyar da za a yi mata kasaru mas'ala ta biyu inda za a fara kasaru in mutum bai bambance waɗannan biyun ba to zai samu kuskure wurin fahimtar asar na magabata kun gane ko tafiyar da za a yi mata ƙasuru ɗaya kenan a wannan tafiyar daga ina kuma za a fara kasurun nau kenan biyu kun ga abdullahi bin umar tafiyar da ya yi tafiya ce ta tsawanta tsawon tafiyar za a mata kasuru kun gane maganar saboda mai za a mata kasuru saboda tafiya ce ta kilomita 400 da wani abu wajen tafiya a zamanin su ma zai ke tafiya kilomita 500 ko ya kusa da haka saboda a zamanin su inda maka take yanzu kafin ka'aba a zamanin su ai duk ba gari bane yanzu ya zama mutum yana ka'aba yana makka amma bai harami kun gane magana zai zama wane yana makka amma bai harami saboda me saboda inda shari'a ta shi shine haramin maka ko madina shi yanzu yana wajen haramin ne eh ya kuma yana wajen ake kenan kun gane to yanzu tafiyar ta ɓangaren tsawo za a mata ƙasur ta ɓangaren abin da ya je yi a tafiyar me ya je yi ake hajji ko mara za a yi mata ƙasur iza wasu ke ganin za a ƙasur ne a tafiyar da take ta halar ba tafiya ta haramun da Allah ta'ala ce a yi wa ni ƙurra fi masafin ghaira mutu jani li ismin ba wanda ya karkata zuwa ga laifi ba to wanda ya karkata zuwa ga laifi a tafiya ko wanda ya karkata zuwa ga laifi a ci ta bangaren ci shine ya ci ya guzuri ya ɓoye kaga ya karkata zuwa ga laifi saboda ya ji test ko kuma a'a karkata zuwa ga laifi a halin tafiyar sai suke cewa wanda yake halin tafiya ta sako ba zai yi kasar ba domin kasar sauki ne in aka yi mai sauki an mai sauki ya ci gaba da sako kenan kullura kuma a wata aya ce gaira abin nan abin nan gaira adin gaira bagin wala adin wala adin ba mai ƙetare iyaka ba sai wani suka ce in tafiya ta sako ce baban shi ya ce kari in tafiya ne ce haba ya fesa na wasu ya za a shi da abokanai sun tafi kasan wani dan abokanai shi ike bi to ya tafiya ba zai yi kasar ba in ya ga in yunwa ta kama shi ga mushi ba zai ci ba dan ya ci kamar ai ba so ake ci gaba da tafiya ba abinda ake so shine ya dawo gida to an ka ce ya kasu ya ci gaba da tafiya kenan an ka ce ya ci mushi ya ci gaba da tafiyar kenan isa wadanda suka ce ba zai yi kasar ba zai ci mushi ba domin waɗannan duk sauki ne kai mai kamar an mai sauki ya ci gaba da karnaki ana fatan kun fahimci magana ta da kyau to kaga ta bangaren tafiya tafiya ta zama ta halas magana tana da ƙarfi sosai da sosai wanda zai kasar ya zama tafiya ce ta ta ta ta halas in tafiya ce ta ƙoro sofa eh ƙoro so eh makaɗa ne sun shirya kayan su za su tafi wancan gari su yi su yi kiɗa in sun gama su tafi wancan gari su yi su yi kiɗa za shi kasaru to abinda nake so mu gane anan abdullahi bin umar ya fara kasar aina a zulhulefa zulhulefa tana wajen garin madina ne hatta yanzu gari bai kawo gare ta ba duk da cewa wuri ne shar'i kisa ba za a iya barin gidaje ya kawo gare shi ba amma da gidajen sun fara isowa sosai da tun da kaga in har kaga gidan mai ya fara isa wuri kaga abun nan zulhulefa zi da alhulefa wadi ne da ke wajen madina shine miƙatin mutanen madina a nan mutum zai ɗauki miƙatin hajji ko umara zuwa makka yana fitowa haramin madina yana shiga haramin hajji ko umara shine miƙatin mafi nisa ina fata mun gane wannan mas'ala ana ita ce ashe ba za ka fara ƙasuru ba sai ka fara tafiya imana eh tunda abdullahi bin umar bai fara ƙasuru a cikin madina ba sai da ya zo zuwa daga nan ne zai fara ƙasuru kun ku riƙe da kyau abdullahi bin umar ba ya yi ba bane daga madina zuwa zulhulaifa kun gane a'a ya fara kasar ne daga zulhulaifa zuwa makka ala wa'adda sani an malikin an ibin shihabin an salim bin abdullahi an abihi an na wara kiba ilariyin fa kasarar salata fi masiri hizalin ala malikin rahimahullah wa zalika nahawu min arba'ati burt قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب دقى ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله دقى سالم بن عبد الله عن أبيه دقى بابنسا عبد الله بن عمر أنه ركب إلى ريم شي عبد الله بن عمر يا هو أبو هواش زوا ريم ريم راء بالكسرة كنكو ريم فقصر الصلاة في قصر أتفيد إيزوا ريم في قصر في مسيره ذلك أو أن تفيه qala rashin rahimahullah sai imam malik ibn anas da yake sun san madina sun san rim ɗin sai yace wa zalika nahwu min arba'ati burj wannan tafiya kuwa ta kai burji hudu burj jam'i ne na barid burj jam'i ne na barid menene barid shine wasiƙar da ka aika ɗaya kenan ko kuma magatakarda shine mai ɗauke da wasiƙar kun gane magana ta da ke ko ba shi me ake kiransu yanzu eh masinja yau masinja ba su ne kake ganin su da suna da mota ko na gangan su da mota a nan mai daukan manyan wasiƙun zuwa gari sannan kuma suna da mashin ba ko eh yauwa to su din su ne barit za ka ce haza barit? mana wannan mai dauke da wasiƙa ne to a wancan lokaci yadda ake yi daga nan za a ɗauki mai ɗaukar wasiƙa zai ɗauki wasiƙa ya kama hanya akwai inda aka iyakance in ya je wurin sai ya tsaya in ya tsaya a nan sai ya ba da wasiƙu ga wanda zai ci gaba da tafiya da su kullum da ke ko sai wannan ya ci gaba da tafiya da su shi ma kuma sai ya karɓo wasiƙun da shi wannan ya zo da su sai ya dawo da su shi ma sai ya karɓa sai ya ci gaba da tafiya akan abin hawa doki shi ma sai dai ya samu wani tazarar in ya ke wannan tazarar sai ya samu wata tasha da aka aji sai ya ba da wasiku sai ya karɓi wasiku haka ake a kullum sau hudu ita ce tafiyar wuni guda kun gani ita ce tafiyar wuni guda shi ne kira arba'atu burd burdi hudu mana burdi hudu zango hudu na masu aikin kai wasiƙa yana ga cikin tsarin kai wasiƙu na da da ake da shi cince ashe tsarin harkar wasiƙa ba ƙaramin abin nan bane amma ya gane shi annabi suleiman ai huda huda ne ai kahuhu ne ai alalaman tsuntsaye ne to haka wannan shine tsarin da ake da shi sai kamar daga nan mina sai ya ɗibi wasiƙoɗin ya kama hanyar abuja akan doki eh mana shine official abin nan ne ai to in ya je inda aka iyakance sai ya tsaya sai ya ba da wasiƙun ga wanda yake wannan station ɗin. wake wannan tashar shi ma wannan ya kawo fi ummina kullum sai ya karbe su shi ma sai ya ba da su sai ya wuce shi ma sai ya dawo da su in ya kai wurin inda aka station na biyu sai ya ba da su a wuce da su sai ya karɓo waɗannan in ya kai station na uku tasha ta uku in ya kai tasha ta hudu rana ta faɗi an samu burji nawa kenan hudu a yini guda to wannan tafiya ta burji hudu ne tafiya da take amsa sunan tafiya saboda haka ya ce wa zalika hau min arba'ati burdi wannan ya kai tafiyar kil abin nan burji hudu burji hudu kuma a lissafinmu na yau shi ne kilomita 86 da dugu hudu kilomita kusan 86 da dugu mana dugu hudu abinda bai kai kilomita ba kenan ko da dugu hudu wa alaikum salam ɗaya zai zama how many kilometers kenan eh ina masu lissafi 21 kenan point kenan ko yau yauwa zai zama burdi ɗaya zai zama 21 kilometers kenan ko to kaga haka ne daga nan mina burdi ɗaya zai zama ina kenan fai ko 21 ne ko 20 ma'ana kaga yanzu da ba garin za ka shiga ba za zaka miƙe ne kana zuwa kan kwana kenan misali ko an samu burdi ɗaya ke sai kuma ka ya ba da su na gaba gaba kuma zuwa ina a muna magana waɗanda suka san wurin ne ba wa kyau ka ƙaddara nisa ka faɗa ba na ajiye da yi ya yi na bidda hanyar kwatagwarafa eh beji talatin kaga burji ɗaya da ƙari kenan ina fatan kun bayanci magana kaga wannan tahdidi ne sosai nahwa min arba'ati bur qala wa hadathani an malikin an nafi'in an salim bin abdullah anna abdullah bin umara rakiba ila zatin nusuk fa qasara salata fi masirihi zalik qala malik rahimahullah wa bayyana zatin nusubi wal madinati arba'atu burj abdullahi bin salim ibn abdullahi ya ce anna abdullahi bin umar lalle abdullahi bin umar rakiba ya hau abun hawa ila zatun nusub, yana son ya kai wani wuri da ya kira hin zatun nusuf fa qasara salata fi masirihi zalik sai ya kasaro a wannan tafiyar kullura sai ya kasuru ƙala malik sai malik ya ce wa bai da zatin nusubi wal madina tazarar da ke tsakanin zatin nusubi da kuma birnin madina arba'atu burj burji hudu ne burji hudu ne tambayar a nan ita ce shin kasar sala yana da adadi ko bai da adadi kafin mutum tafiya kafin a yi mata kasar tana da adadin kilomita ko ba ta da adadi ina ba ta mafiyanci tambayar shin za mu ce tana da adabi ko ko a'a za mu ce gwargwadon abin da mutane suka ɗauka tafiya shine tafiya abin da ba su ɗauka tafiya ba kuma al'adance bai zama tafiya ba wannan ita ce matsalar da aka samu manyan babban abin da aka samu kenan a ciki waɗansu suka ce a abin da yake ya amsa sunan tafiya a al'adar ku ya amsa sunan tafiya kuna jira ki ko Abun ko da bai amsa sunan tafiya ba a al'adance sai da inda za a zo gida a yi sallama a ce ina wane za a ce ya yi tafiya ko ko ina wane a ya je unguwa to bai amsa sunan tafiya ba ina fatan kun gane magana ta rike. idan aka yi sallama a gida aka ce ina wani aka ce ya je faiko za a ce ya je unguwa ko ya yi tafiya ina jin ku ku nake ji yanzu ai eh a'a ai ba ku ba amsa ba yayi yayi tafiya a'a kowa ba kowa zai faɗi nashi ne fa ba wai za ki gurbi ne wani ya lakana maka ba yayi tafiya aha ya je unguwa aha to wani ya ce ya yi tafiya wasu suka ce a wani ya ce ya je unguwa suka ce ya yi tafiya bai jifa mai kwanke lafa tun gwangwaro fa can ta gafa eh gara Eh? ina so ku lura da kyau ku lura da kyau ku lura da kyau matsala ce da an same ta gaskiya ni abin da ya fi natsuwa da ni na fi gamsuwa a kansa shine tafiya tana da adadi da za a mata kasuwa ba za a mayar ita zuwa ga al'ada ba saboda dalilai kamar haka dalili na farko idan muka ce a mai da tafiya zuwa ga al'adance to a al'adancen za a saba don yanzu an saba wani ya ce zuwa wuri ka za tafiya ne wani kuma bai ce tafiya ba ne kullum da ke ko kenan za ku iya tafiya da wane kana kasaru don ke ka fahimci wurin tafiya ne shi kuma bai kasaru don bai fahimci tafiya ba ne ashe ba a sami abin nan ba mun yi tafiya da wani zuwa mai kwankele ya tashi ya kasaru to kuma kuma yanzu kun ce bai yi ba to kenan an aka mai da abin zuwa ga urfi in mai da abin zuwa ga urfi cewar abin da kuka dauka tafiya shine tafiya abin da kuka dauka tafiya ba tafiya ba ne wannan zai samu tangarɗa ta yana zai samu tangarɗa ku a karan kanku da kun san garin ciki da waje ba za ku iya yin itifaki akan cewar tafiya bane ko ba tafiya bane ɗaya kenan na biyu shari'a ta yi wani yare da a wannan yaren za ka gane cewar ta haddade tsawon tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa ma ma'a mahram la yahillu limra'atin bai halatta ga kowace mace ba tu'minu billahi wal yawmil akhir da kai imani da Allah da ranar lahira subhanallahi azim an tusafira da ta yi tafiya masirata yawmin wa Layla tafiyar yini da kwana Ma'ana tafiyar kwana guda kenan 24 hours kenan bai halatta ta wannan tafiyar ba illa ma azima haram sai da muharramanta subhanallahi haka mutum zai sa mata shi ya ce direba don Allah an je wuri kaza a sauke ta haka ne ya sa mahaifiyarsa yana jiwuri ka za a sauke ka za a zo a tare ta wannan ganganci ne kuma da ke rasar mai ce la ya limara ake tu'minu billahi wa yawmil akhir za ka iya daukan excuse wurin aikin ku ka kai iyalinka ka dawo da ita in ta gama ka dawo da ita ko ka hada ta da abin nan babban ɗanka tunda ko ba ita ta haife shi ba dai muharramin ta ne kun lura da kyau ko ko ka yi wa kaninta kuɗi ya zo ya ɗauke ta kun lura da ke ko ka biya mai kuɗi su tafi duk ya fi sauƙi bin Allah ya fi sauƙi eh sabon magana kenan ko eh bin Allah ya fi sauƙi na kunga wannan ana tattauna wannan matsalar ku duba na sun ce la ya kenan haramun ne yace la yahdu limra'atin ga kowace mace da ta yi imani da Allah da ran lahar an ta yi nuna wa layla ai mace ce inda za ta sauka a tasha ta ce tana neman wuri rana ta faɗi tana don Allah tana neman wuri kaza wuri kaza ba su samu mota ba tana son ya kuke ganin ta an ta afka hannu na gari a hannun da ba na gari ba ya kuke gani sai ka je ya ce a ah, to a kai ta gidan malama wance watakila sun ganta da niƙabi ne in ta ji an ce a kai ta gidan malama wance ko shi ta yi kamar da gaske ne ashe su ne na dabanci misali da ka bi halatta mu dawo karatunmu sai na sallama yace an tusafira masirata yawmin wa layla illa ma azim haram a wata ruwayar masirata salatu ayyam wata ruwayar yawmaini mafi karancin ruwayata yawmin wa layla to tambaya ta ana ita ce ya halatta ta yi tafiyar da ba ta kai yawon walela ba ba tare da maharami ba eh kun gane magana ta da kyau tunda an ce bai halatta ta yi tafiya na abin da bai kai wuni yawon walela ba sai da maharam to ya halatta ta yi tafiyar abin da bai abin nan bai halatta ta yi tafiya da ta kai kwana guda ba sai da maharam to tambaya ta ana ita ce tafiyar awa jifa ya halatta ta yi ba tare da maharam ba? eh ya halatta kenan tafiyar awa biyu ba tafiya ba ce saboda haka sai shari'a ba ta ce ta tafi da maharam ba amma tafiyar yomin walaila ita ce tafiya shi sa shari'a ta sanya wannan ya zama tafiya kuma tafiyar yomin walaila ita ce arba'atu burut tafiyar yawon walaila ne ita ce arba'atu burut kun gane ko wannan maganar ta yawon walela ana magana ne a lokacin da shari'a take magana shine zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana magana yau bane kace in yawon walela ne zaka je Lagos sobi biyu ka dawo haka wani je Lagos sobi biyu ya dawo sobi yana shiga Lagos a rana daya ya hau jirgi ya je ya kammala harkokinsa ya dawo bayan azara ka sake daga Abuja ya sake hawa jirgi ya je ya dawo wato kun gane ko to ana magana yawon walela ne a zamanin shari'a tun an gana magana yawon walela ne ai yau za a je bidda a dawo ko a je kaduna a da sono ana ai yan kaso mu suna shiga kano su dawo sai ka ce kenan ya hala ai yawon walela ne ya halatta mace ta je yau kano ta dawo daga mina ba ta a bi halatta ba saboda wannan ai ya ku burji hudu ya ninninka burji kuna jina da ke ko to tun da shari'a ta ce tafiyar da ta kai yawon walaila ita ce za a yi mata ta sa kira ta da suna tafiya shi sa ya ce an tusafira sai a kawo lafazin safar a cikin kalmar kenan abin da bai kai haka ba bai halatta ba a ya halatta abin da bai kai yawon walaila ba ya halatta kuna jina da kyau ko saboda haka abin da bai kai yawon walaila ba bai zama shari'a bai zama tafiya ba a yaren shari'a ɗaya kenan sannan na biyu an ruwaito tafiye-tafiyen manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama da isu ƙasa da burudi hudu bai yi ƙasar ba ya ji uhudu bai yi ƙasar ba kuma ba wai madina a da ba madina a yau tana da nisa da uhudu wanda yake kuwa a zamanin manzan Allah sallallahu sallama yadda madina take a zamanin manzan Allah sallallahu sallama gaba ɗayanta ita sarki fahad ya ɗauka ya mai da ita masallaci a yau masallacin madina ba masallacin madina da muke kallon shi ko gaba ɗayan madina ce gaba ɗayan ta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi ita ce aka mayar masallaci a yau kun fahimci isa duk wanda ya sababbin masallaci ne to kaga yanzu daga masallacin manzo sallama kafin ka fita garin madina kana gana akwai tafiya ko babu akwai tafiya to daga garin madina nan kuma kafin ka je uhudu so a tafi anan salama yayi tafiye tafiye a gefe da bai yi kasar ba kuna ji da ke ko kuma yayi tafiye tafiye cewar yayi kasaru kenan akwai tafiyar da ta kai kasaru akwai tafiyar da ba ta kai kasaru ba wacce ta kai burudi hudu ta kai kasaru wacce ba ta kai burudi hudu ba gaskiya ni ba na ganin za a yi kasar ni ban fahimci cewar cewar abin da muka ɗauka urfi abin da muke ganin shi tafiya shine tafiya ba ta ina mu karan kanmu ba za mu samu ittifaki ba kun gane ko amma ga fahaul khitab inna nabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahlu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa ma'a zi mahram ashe ya halatta ta yi tafiya ƙasa da haka ba tare da mahram ba kenan ƙasa da haka bai zama tafiya ba haka zuwa sama da haka shine tafiya kun lura da ke ko saboda haka daga nan zuwa faiku kilomita ashirin kaga ba za mai kasar ba a fahimta ta kun lura da ke ko daga nan zuwa suleja kilomita nawa ne 196 zuwa abuja imin eh, abin nan 90 kilomita 96 zuwa suleja zuwa abuja fa kun da kyau ko zuwa take nafa zuwa kwanta gora zuwa kaduna zuwa kano da zai masa kasaru ba tare da cewa ai za ka je yau ka dawo ba a ban hawa na na zamani ina fatan ku fahimci cewa malamai sun yi sabani saboda tun da an yi saɓani ba abu ne na tada jijiyar wuya ba in gane ku isa malik ibn anas ya dinga kawo asar kuma cewar za a yi kasaru a tafiya ta burji hudu ba fa mazhabin malikiya ne kadai ba duk aimatul mazhabul arba'a haka suka ce duk jumhurin malamai akan haka suke ba wai malikiya ne duk aimatul mazhabul arba'a sun faɗi burji hudu kun lura da ke ko ita in ma ana maganar mazhaba kenan duk akan haka suke duk jumhurin malamai mutaqaddimun duk akan haka suke akan cewa sai tafiya ta kai burji hudu kafin a mata kasur in ba ta kai burji hudu ba ba za a mata kasur ba idan ba ta kai burji hudu ba da rabin kilomita fa ba za a yi ba nan ta hadidi ne shari'i in bai yi ba ba za a yi ba saura minti daya rana ta yi zawali za ka yi kabbara ba za ka yi kabbara ba ka ce ka shiga sallah azhar dan lokaci bai yi ba shine ina fata mafanci magana ta قال وحدثني أمالك مالك نافع an ibn umara annahu kana yusiru ila khaybara wa yaqsuru salah ya kasance yana tafiya zuwa khaybar sai ya kasurun salah shi abdullahi bin umar eh kace yusafi oh dan lafazin safar ya fito a ciki qala wa hadathani yusiru nace subhanallah annahu kana yusafiru ila khaybar abdullahi bin umar ya kasance yana yin tafiya zuwa khaybar fa yaqsuru sai ya kasurun salah qala wa hadathani malikin عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام عبد الله بن عمر يا كسن yana yin tafiya yana yin kasaru yana yin kasaru na sallah a tafiyar da ya cika wuri guda ciccin قال وحدثني عن مالك عن مالك النافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة abdullahi bin umar ya kasance yanayin tafiya tsawon bari guda kilomita ashirin da ɗugu baya kusur eh kulwar da ke ku kaga akwai tafiya da za a mata kasuru akwai wacce ba za a mata kasuru ba wannan kuma ita ce magana ta magabata na asali tijji ina fata akwai ruwayoyi sosai amma gaskiya mu ce abinda aka dauka al'ada shine kasuru abinda ba a dauka wannan to a daidai nan mu kiyaye wani abu tafiyar da za a yi mata kasuru mun ce daga nan zuwa fai ko ba za a yi kasuru ba kun lura da ke ko to alhazanmu da ke fai ku alhazai da ke fai ku suka taso za su tashi a nan garin mina kuna ji da ke ko sun taho da 'yan rakiya ko ban labari 'yan rakiya za su waɗanda za su tafi aikin hajji za su yi kasuru amma waɗanda suka yi rakiya ba za su yi kasuru ba saboda me yi mun bayani suna kan hanya ne za su koma ne kullura lura saboda haka wanda suka taso daga beji za su zo hajji kam su alhazan za su yi kasaru domin suna kan hanyar su ta tafiya domin ka'ida kafin ka fara kasuru sai ka bar ka'ida kafin ka fara kasuru sai ka bar قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة يا كسن جينا تفيا تبرجي قدا بايا قصر قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف ومثل ما بين مكة وعصفان ومثل ما بين مكة وجدة malik ibn anu yake ce bayani ya zama shi daga abdullahi ibn umar ibn abbas turjumanu qur'an cewa yana yin kasaru abin da yake kai tsakanin Makka da ta'if yana kasaru tsakanin Makka da ta'if yana kasaru a tafiyar da amma a tafiyar yau ba zai zama kasaru ba saboda ta'if ta gangaro makka kuma ta yi sama kun gane ko dan kuna ta hanyar zuwa ta'if subhanallahi kai kai ai ba a leƙo ta taga inda kana da tsoro ba za ka iya leƙo windo ba tafiya ce ake yi akan dutse kewaye dutse ake yi kewaye dutse ake yi kewaye dutse ake nan ne na ga inda aka yi hanya akan dutse ba zai yi a fasa dutse a yabi nan ne kan dutse da ake ta kewayawa ake har aka sama to tsayin ɗin tana sama maga kuma tana ƙasa kun gane ko wajen kilomita 75 ne kaga tsayin ɗin birane suna ƙaruwa ne sosai da sosai ko a tasowarka ya san mina nan ba da ake cewa ƙetaren gwarufa ana rufin ka riga ka bar mina ne gaba ɗaya shi za ke ganin makera ka ruwa duk gari makera tana wajen gari ne a yi duk unguwan makera tana wajen gari ne a yi domin nan ne ake yin kira kuma da gurbataccen iska da bayan sai tafi daji ta wuce amma makera da railway da da ina take jingar gwamnati kwangila aka gaji cikin gari ne yanzu wanda yake da duk wajen gari ne can kuma sunanta unguwar daji domin sunanta ya ya fito da haka wanda zai nuna maka birane suna karuwa sosai da sosai an ce ka kawo ƙwaryar nina ina za a kawo kenan nima unguwar sarki dai tukunna unguwar nan dai babban masallacin juma'a na yanzu in ka cire shi ba to sauran unguwanni sai hankali to za ga birane suna karuwa birane suna karuwa me zai nuna maka birane suna karuwa gudu daban dami na daban shi sa ga tana da makabartarta tana da sallar juma'a ta titi ne. kuma makabarta tana gabar da gari ne ai ku lura da kyau amma yanzu kun gane to za ga makka da ƙwa'if makka yadda take a da ai ta karu sosai da sosai a yanzu haka nan ƙwaif a da haka nan wa baina misila ma baina maka wa usfan tsakanin maka da usfan maka da usfan usfan kuna kan hanyar shiga maka ne za ga an yi tariq ila usfan wata wata kwalta ce malami nan bashi aka zuba sai haka sai wani kari usfan abdullahi bin abbasin ba 68 ana yin kaso yayi kasar tsakanin maka zuwa usfan kun gane ko hakan nan yayi tsakanin maka zuwa judda maka zuwa judda a da amma maka zuwa judda a yau da ya yi mata kasuru saboda ya baje sosai ya jidda ta karu sosai karamar hukumar jidda ta karu sosai da sosai kasan jidda gamin ce tana bin gundumar maka ne to ta karu sosai da sosai haka ma kuma maka ta yi baji haka قال مالك رحمه الله وذلك أربعة برد duk wannan lissafin burji hudu ne kun ga ina mali ya kawo mana maganganun sahabbai da tabi'ai wa zalika ahabbu ma tuqsaru fi ma tuqsaru ilayya fihi sala yace wannan ko shine abin da yafi kwanta mu a hankali a kasoro a shi akan abin da yake burji hudu in bai kai burji hudu ba kuma ka cika sallarka abin nan kai raka'a hudu na janye lafazin ka cika sallarka kenan ko dan man kai raka'a biyu ai ka cika ne ainihi hakan take qala malik rahimahullah qala malik rahimahullah la tuqsaru la yaqsaru alladhi yuridu safar as-salah hatta yakhruja min buyut al-qarya wa la yutimma hatta yadkhul awwal buyut al-qarya aw yuqarib dhalik qala malik imam malik ibn anas yace la yaqsaru alladhi yuridu safar as duk wanda yake nufin yayi sallah yayi qasru duk wanda yake nufin yayi tafiya la ya qasul allazi yuridu safar sala duk wanda yake son yayi tafi duk wanda yake halin tafiya ba zai fara kasarun sallah ba kuna ji mutum ba zai fara kasarun sallah ba hatta ya khuruja min biyutul qarya har sai ya fita daga gidajen garin su duka har sai ya fita daga gidajen garin su shine ya mutu mutanen gonakin mutanen garinsu da muke karantawa a yanzu a kaza a kaza a kaza sannan mutum zai fara kasar kuna jina da kyau saboda mi abdullahi bin umar aina ya fara kasar abdul hulaifa abdul kuma wajen garin madini asali allah ta'ala cewa i wa'iza iza darabtum fil ardi fil ardi idan kuke tafiya a doron kasa kana cikin garin ku kai zarfin fil ardi a sai ka fara tafiya sannan za ka fara sannan ka zama wa idza darabta fil ardi amma in baka fara tafiya ba baka zama wa idza darabta fil ardi kun gane ku hakan nan azumi matafi da zai ajiye azumi ba zai fara ajiye azumi ba zai fara ci abinci ba sai ya fara tafiya ai da ke zami sahur ƙwarai kuwa karatu nake karanta mana ne mutum ne yau lahadi yana da tafiya zuwa suna da tafiya zuwa abuja kun da ke ko zuwa suleja zuwa gora kuma zai ajiye azumi yana ai tafiya ba za a mata kasar ba za a ajiye mata azumi zai je a biyu zaria ba zai ajiye azumi ba tare za mu ɗauko suhur da shi sai ya fara tafiya zai ajiye azumi na ga Allah ta'ala ya ce wayan guntun marada au ala safarin ko haka eh kuma man kana minkum maridan au ala safarin in kana gida ai baka zama akan tafiya ba sai ka zama akan tafiya sannan zaka ajiye azumi to ka zaka iya sawa in kana da mata kenan ka sai maka farfesun ji, ka sai biredin ka sai ruwanka ka sa kuna tafiya sai ka ajiye azumi iskal iskal sai ka ajiye azumi ba ku fara tafiya ba za mu zo mu samu wannan can cikin kitabar azumi mu dawo maganar mu nan za ka fara kasar sala a garejin mota eh ba fara tafiya ba a a shi garejin mota a cikin gari a a fai ko tana da garejinta fai ko tana da garejinta A'a, a a fai ko zai hau mota ne zuwa mina zai je garejin fai kwai hau motar mina in ya zo mina hau motar lagos gareji a cikin gari yake ko a wajen gari ɗeshin gari airport fa tashi jirgin sama mutum zai fara zai kasura airport zai fara kasura airport ya kamata ba ku a sami tun farko ni nake ta karanta ni nake ta karanta ni nake ta karanta ai duk airport a wajen gari yake so raka za ta zama a sami din mu na rana ita insha Allah ta'ala arifa za ka magana ne da dini ana cewa gare ta abin nan iya filin jirgin saman mina an alanta shi da mina ba hada alanta shi da mai kunkela ba filin jirgin saman abuja kun gane ko to shin nan ne ƙarshen abuja ko zai yi a ciki ko ba zai yi a ciki ba ƙwarai ko yana da matuƙar muhimmanci ka gane wannan yana da matuƙar za ku tashi kai amina kake za ku tashi zuwa makka allah ya sa haka ko yawwa za ku tashi zuwa makka za ka yi ƙasaru a filin jirgin saman mina ko kai a kano kake za ka tashi a filin jirgin sama mala aminu kano za ka fara ƙasaru a cikin amin dama wanda yake wajen gari sai ya shigo gari babu iskal wannan dama ya fita garin su muna magana kai da kake a cikin birnin Kano ko kai da kake a cikin birnin tarayya Abuja sai ka je za ka fara kasar ko kuwa ina fata mun fahimci wannan da kyau ita ce tambaya ta ƙa'ida ita ce tafiyar da za ka yi mata ƙasar kullum da ce ko ba za ka fara yin ƙasarun ba har sai ka tsallake gonakin mutanen garinku wannan idan kuna da gari kenan killatacce kuna ce da ke ko to amma idan mutane da ba su da gari iya gidan shi shine garin iya gidan shi shine garin saboda kai rigar wani ake cewa ka gane ko tsoraka da ya fito gefen titi ko sai fara kasar ya wuce wurin da ya ba lanho ɗaya biyu baya sai fara kasar saboda haka mai kiyaye in ka samu cewar abdullahi bin umar ko ka sami riwayoyi cewar wani da wani yi kasaru a zulhulefa sai ka fahimci tafiyar da i daga maka zuwa daga madina ne zuwa zulhulefa ya kasaru ko ko a'a ya fara yin kasaru ne a zulhulefa domin zai je maka ko madina abinda zai je maka hajji ko umara domin rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi kasaru a zulhulaifa hanyar shi ta zuwa umara ko hajji duk anan yayi saboda wannan yana zama dalili ne na ba za a fara yin kasar ba sai ka bar garinku a nan ne ka fara tafiya saboda Allah ta'ala ce wai za fil alaysa alaikum min as-salati in kuntum alladhina kafaru da fata Allah ta'ala ya amfana da mu daya subhanahu wa alaikum assalam eh idan kuma da wai da muka ce waɗannan wuraren zuwa beji zuwa feku ba za a yi masa ƙasaru ba kullum in mutum ya yi fa insha Allah ta'ala ba sai ya sake ba saboda akan alaƙau ba mu kammala karatu ba kuna tashi ai hatta ya karu min biyutil madina min biyutil karya mutum ba zai fara ƙasaru ba sai ya bar gida da mutanen garinsu wala wala yutimmu ba zai fara cika sallah raka a hudu ba ta yi da kula awwala biyutul qarya har sai ya shiga farkon gari aw qari ba zalika ko kuma kusa da haka saboda ga in kun dawo daga tafiya kuka tsaya a fayo ku aha za ku kasaro ku lura da kyau in kuka zo kuka shigo sai ta gaba ku shigo mina amma ku shiga city gate ba ya isa ku dubi maganar malik yace au yuqariba zalik ko ya kusa da haka in ka ɗauki city gate shine can wajen gari to ai yanzu can cika ta kusa da wajen gari kenan ka shigo can cika zaka cika sallah ko dai ta bangaren ka shigo ga mina ko ka kusa da shiga mina saboda yace ce hatta ya ta kula awwala biyutar ƙarya kun lura da ke ko in ka zo gida na farko na garin ku za ka cika ko da ko daga nan gidan zuwa garin ku za a yi kilomita saba'in eh, ai kware kuwa yanzu irin birane irin makka irin london da cikin garin kawai ya ga ya kilomita iya cikin garin kawai za ga ya kilomita 100 haka ko kilomita 70 kilomita eh ban ci ba eh shi ma nau ne Eh. to kaga daga ci irin waɗannan guraren daga unguwa ka zuwa unguwa guza ba kasar fa E duk da daga unguwar gaba zuwa unguwar yamma kilomita 110 ne ba za ka yi kasar rufa to kana cikin gari ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk